الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna biyar ga watan safar sha biyar ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da biyu uku ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib da ke babban dodo cikin garin zaria a jihar kaduna a kasarmu ta najeriya muna ci gaba da karatun littafin nan المقدمة الإذية للجماعة Azhariya. har yanzu muna magana akan tsarki da najasa ko najasa da tsarki yau za mu tashi sabon fasali kamar haka faslun wannan fasali zai goye mana bayanai dalla-dalla a kan tajibu izalatin najasa gusu da najasa da kau da najasa da wanke najasa wajibi ne idan ka dubi fiƙihul maliki za ka ga suna da fahimta guda biyu game da izalatin najasa akwai masu cewa sunna ne in ka tuba hutasar za ka ga ya ce shin wai gusar da najasa sunna ne ko wajibi bayan ya yi wasu zantuttuka sai ce khilafun akwai malaman da suka tafi akan ba wajibi ba ne amma zancensu shi ya fi rauni kamar ibn rushirin cikin littafinsa albayan kan haka ya tafi su abdulhaq da sauransu sukan ba da dalili da cewa ayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah sai aka ga ya kwaɗe haɗin shi takalman da ke kasawunsa sai sahabbai duk suka rana su bayan an gama sallah ya ce ya kuka cire takalman ku suka ce mun ga kashiri ne to aini jibrilu ya zo ya gaya mani nawa akwai najasa shi ya sa na kwabi to so abinda suka yi tsokaci shi ne bai daina sallar ba sai ya ci gaba dalilinsu kenan bisa fahimtar su amma waɗanda suka ce wajibi ne kuma shi ne ya fi daidai wallahu alamu suna cewa Allah ta'ala ya ce wasu ya baka Tufafin tufafinka wajibi ne ka tsarkake su su kuma waɗancan suka ce a to ai wannan ayar da kuke magana ta zo ne a farkon musulunci ma ba a ma ta sallan ba suka ce a to ko ta zo a farkon musulunci ne ba a ta sallan ba akwai yiwuwan jadidin ayar kuma hukuncin ai ba zai canza ba ka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen kabarin mutane biyu ya ce innahuma la yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabir wa innahu kabir masu kabarin nan biyu ana masu azaba a wajen al'umma masu gani gani suke abinda suka yi ba babban abu bane ba su dauke shi a bakin komai ba mafi yawan mutane suna yi amma a wajen Allah babban zunubi ne ɗayansu annamimi ne yamshi bin namima yana gulma yana annamimanci dalilin yin masa azaban ƙabari ke shi kuma ɗayan kana layata ya min albauli a wata waya, layata na zahu min albauli baya sutuce jikin shi a lokacin da yake fitsari ko ba ya tsarkake kansa sanda yake fitsari yana tattafi wannan dalilin azabarsa kenan Allah zai dauki babban zunubi ya tsoha ma abinda ba wajibi ba ala kulli halin shine zance mafi inganci wajibi ne a kauda najasa a lokacin ibada amma a lokacin da ba za ka yi sallah ba kana dauke da najasa mustahabi ne ka kau da shi domin ka zauna cikin sarki haka aka fi so a kowane lokaci akwai abubuwa da dole mai sallah sai ya tabbatar da tsarkinsu na farko an saubin musali. tufan mai sallah lallai ne ya tabbatar da cewa babu najasa tare da wannan tufa idan ko ya san akwai najasa kuma ya yi sallah da wannan tufa sallarsa ba ta yi ba zai mai da har abada har abada don haka masu jan tufa a ƙasa maza sai a kula a daina dama haramun ne mata ne aka ce su ja tufansu a ƙasa su ya ja ƙasa in suka bi ta wajen da akwai najasa inda ba najasan ya tsarkake shi akwai wasu mutane wanda ba kasafai kake raba su da wani nau'in na ƙazanta ba a yanayin rayuwarsu ko sana'arsu kamar mai kuyasan shadda kamar barinje mahauci ka kamata ɗan jini a tufarsa kamar matar da take shayarwa wani lokaci kila ɗanye wani abin da bata sani ba da duk wanda za ka iya hasasowa wanda yake ɗaukan wannan ma'ana to ire-iren su ana son su canza tufa idan za su yi sallah amma ana masu rangwane idan ba halin haka din ba wajibi ba ne kuma ana masu sauƙi da abinda da ya yiwu ya kasance a tufarta domin kullum akwai ƙa'ida usuliya almashakatu tajlibu taifiyar da abinda yake akwai wahala a cikinsa kila in ka ce ma mai aikin nama sai ya rinka canza tufa duk sallah kila ya samu kunci to sai a yi masa sauƙi tare da shi kuma ya kiyaye hakanan masu sana'a ko matar da take shayarwa wani lokaci yaro na iya ƙazanta ba ta sani ba sun so samu ne ta canza tufa amma in ba ta canza ba babu komai saidina usman bin affan Allah ta'ala ya ƙara masa yadda cikin fiƙihunsa kamar yadda aka ruwaito in yaje tufa in da tufa to kuma baya shiga masallaci da shi ya tsalla sai ya canza kaji manya mu ko sai mu je mu saki guya kawai a wajen fitsarin wai muna rufe da al'auran kuma mu tashi guya to ala kulli halin ba wai wajibi ne ka canza ba wannan isa matuƙa ne na ibn affan radiyallahu ta'ala anhu mai taken zunnuraini ma'abocin haske guda biyu kamar yadda kuka sani kuma babban sarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya auri 'ya'yansa biyu shi yasa ake ce masa ma'abocin haske guda biyu Allah ya ƙara masa yadda to bayan tufa ta tsarkaka wa hi, sai jikin mai sallah wajibi ne ya zan akwai tsarki akwai tsabta kada ya zan akwai najasa najasan nan zahira ce wadda gata ana gani kakka shiga sallah sai ka wanki koko najasa ce wanda take ɗarsuwa daga jikin bawa kamar yadda za mu ga wasu nau'in najasa insha Allah ta'ala a fasalinmu na gaba bari kan mu yarga malam masallaci mu kai gare shi sai mu bayanin shi amma riga malam masallaci ba a harshen hausa na karin magana ba abu ne mai kyau kafin malam ya zo liman kamar galadan ana so ibini musayyib sa'id ibini musayyib Allah ya kara masa yadda in ka karanta tarihi shi malamai sukan ce mashi akhirul mutaqaddimin hamiyar risala ma ya bashi wannan title din ana cewa ya samu shekara arba'in goma sau hudu ba a taɓa kiran sallah an da ikama ba face yana masallaci kamu mu amsa salawatin tana gagara yanzu dai ɗanmu da za a ce wane ne yana masallaci a rini ɗaya sallolin nan biyar a gaban shi aka kira sallah sai kaga sai nadiri sai wane dawa ne Allah ka taimake mu tsarewa domin zuwanka da wuri yana da falala mai yawa za ka zo kai na filfili ka ci gaba da azzakar kuma wanke zarun salati ba'adar salati fazalikum ribas fazalikum ribas hadisi ya tabbata duk wanda ke jiran sallah bayan yayi sallah to daidai da yake da sojan da ya je fagen fama inda makiya ke fitowa mai hadari ya tara wajen ladan shi na musamman kuma duk wanda yake jiran sallah annabi ya ce fa huwa salati matukan sallar ta tsare shi ba yana jiran wani ba ne. ana ba shi ladan wanda yake ta tsalla ne ko da ba tsallar yake yi ba wannan yana da kyau a kula da jiki akwai masu lalurori daban in mun zo maganan da malam ya yi ma ƙara bayani a jikin ɗan adam akwai mai lalura daban-daban za mu yi bayanin hukuncin shi a lokacin da muka zo wannan waje. wa makanihi hakanan wajibi ne ka tabbatar da wajen da kake lolan nan yana da tsarki ba na jasa kawai dai abinda malamai suka ce babu laifi idan ka manta bar ce ko kafet mai yalwa ya zan wani sashin shi akwai najasa wani sashin ba najasa idan ka tsaya wajen da ba najasan ka yi sallaka a kan shimfiɗan guda ɗaya amma dai inda kake ba najasar sallaka ta yi ko kuma najasar yana ƙasan shimfiɗar ne ba saman shimfiɗar ba kuma shimfiɗan yana da kaurin da najasar ba zai na so ya huda shi ba kai kuma kana kan wannan shimfiɗa mai kauri shi ma tsallaka ta yi insha Allah babu wata matsala akan wannan wa huwa ma suhu a aza'uhu me najasa ne duk wata najasar da gaɓuɓɓanka za ta shafe shi tana iya yiwuwa kayi fitsari ba kai tsarki ba ka manta ko ka yi bayan gari ba kai tsarki ba ka manta ko ka taka kashin yaro ka manta ba ka wanke ba ko ka ɗauki yaro ya ɗan maka boli ka manta ba ka wanke ba daidai irin waɗannan abubuwa wata gaba daga cikin gaɓuɓɓanka ya shafi najasa ko wani tufa daga cikin tufafinka ya shafi najasar ko kuma wajen da za ka yi sallar najasa ya same shi duka wannan yana cikin abubuwan da ba zai yi kai salla ba sai ka kau da najasan nan kawar wan dole ne idan ka na zakiran laha na? mun tsada da aka wani muna muna tsada da amma yana tsada da najasa a bayan rigar shi to mun hada ta sabu kafin mu ya haɗu wadda mu ya haɗu yayin sallah nan sallar ka ta yi insha Allah eh idza kana zakiran laha idan shi wannan mutum da yake sallah yana tunashi akwai najasa a jikinsa ko a tufansa ko a wajen da yake sallah qadiran ala izalatiha kuma yana da ikon da zai kauda wannan najasa bil ma'il mutlaqi da ruwa mutlaqi ma'ana bari mu dawo mai bayanin waɗannan kalmomi suna da muhimmanci na ɗaya ya ce zakiran laha yana tuna da ita kaga an fitar da wanda ya manta da ita ɗaya kenan sannan ana cewa wanda yake ya san da ita shi wannan zakin Allah ya san da ita kuma ya kama sallan yana sane da ita ba shi da sallah to amma kuma akwai wanda yake zakin Allah qablaha kafin ya so sallar ya tabbatar da yana da najasa bai da tsarki sawa'an karami ne ko babba amma kuma ko da ya zo zai sallar ya manta kada suna da bambanci to shi irin wannan lokacin da ya tuna za a dubi wani lokaci ne yana cikin sallar ya tuna yana da najasa to a nan sallarsa ta ɓaci sai da ya gama sallar ya tuna Allah hakimu kafin in sallah na san ina da najasa amma da na zo sallah na manta ne a lula haka nan na kama sallah ku shi wannan sallarsa ta yi amma ana son inda wadatar lokaci ya sake duk abinda aka ce a sake a lokaci to a saken mustahabbi ne ba dole ba an fahimta Kadiran ala izalake mun dawo wannan kuma jumla idan yana da ikon da zai iya kau da ita sayu majinyaci ne ya yi ƙazanta na fitsari ko na ba haya ba shi da yadda zai yi ya kau da wannan najasa haka nan zai sallarsa laisa qadiran ala izalati ba shi da iko ba shi da daman yadda zai kau da wannan najasa haka haka nan zai yi sannan malamai suna dasa bayani ko da ya na da ikon ya kau da najasa to kuma ya zan bilma'il mutlaq a sami ruwa mutulaki wato ruwan da yake siffar halittar da Allah ya halicce shi sana'a na ɗan adam bai canza shi ba kun ga mun fidda ruwan zobo kenan da na coca-cola da fanta da sauran dai ire su bayan mun yi bayanin hukuncinsu duk da kasantuwarsu masu tsarki ne amma ba masu tsarkakewa ba ne don haka ba da irin su ruwa ne na sama ko na rijiya ko wanda ya kukubo ko na rafi da dai sauransu irin ruwan da aka ce za a iya tsarki da shi to irin wannan ruwa da shi ne zai gusar da wannan najasa a tufarsa ko a jikinsa ko a wajen da yake sallah kada mu manta ko kuma mu tunasar da juna a lokacin sallarsa ta ɓaci ne ba wai zai ci gaba da sallah ba ne in ya wanke ya tsoron inda ya tsaya zai sake sabuwa ce falau a zalaha bi gairihi da zai gusar da wannan najasar da ruwan da ba mutulaki ba alhanin ga ruwa wa salla kuma ya yi sallar hakanan lamtafih salatu lamtafih salatu ba ta yi ba ba ta inganta ba an fahimta domin wannan ruwa ba mai tsarkakewa ba ne Allah ya ce wa an zarna mina sama ima'an tahuwa a zalaita bi tahuwa wa in kana tsahira ba za ka iya tsarki da shi ba ba za ka iya alola da shi ba ba za ka iya wankan tsarki da shi ba me yasa saboda sana'ar ɗan adam ta shige shi ta canza masa launi yanzu muka dauki zobo duk nau'i ukun ya canza an canza masa launi an canza masa ɗanɗano an canza masa ƙanshin shi rukunan duk da ke ɓata ruwa ya tashe shi daga mai tsarkakewa ya same shi don haka ba za a ibada da shi ba sai dai a sha ta al'ada to a yi haƙuri a rubuta wa iza saƙaƙa alal musalli idan najasa ya faɗo jikin mai sallah an gane wa huwa fi salati najasatun najasa ce kana sallah sai ta faɗo jikinka to wani ne ya wuro? ko ya aka yi dai ko ta yi ta tsullo maka an gane batalar salatuhu nan take sallar wanda yake salla a wannan lokaci ta baci a nan akwai ɗan ƙarin bayani da za mu yi malamai suka ce najasar kala-kala ce akwai ɗanya akwai busassa Ya hana wasa suna wasan jifa sai ya dauki busasshen kashi ya jefi dan uwan shi sai ya same ka ana tsalla busasshen kashin nan sai ya fadi waje daya suka ce nan sallar ka bai baci ba za ka ci gaba da sallarka amma idan danyen kashi ne kaga ba zai fadi ya fadi a kawai ba sai ya maka tenti haka ne saboda haka sallah ta baki sai ka tsaya ka sami ruwa mutulaki ka wanki busasshen kashi ne da ya faɗo maka ko aka jefe ka da shi sai shige aljihunka ko dai ya makale a wani sashi na jikinka ko na tufanka to shi ma wannan wajibi ka tsaya ka je ka kawo da shi ka fanfanke ka zo ka sake sallah ina fatan an fahimta akwai wasu abubuwa da sukan auku wasu sukan zaci su ya ɓaci alhanin sallah bai ɓaci ba misali kana sallah sai wani tsuntsu yawo maka kashi sai ka goge kawai ka share ka ci gaba da tsallaka tsallaka ba ta ɓaci ba magabata Allah ta'ala shi ƙara masu yadda daga ciki akwai abdullahi ɗan umar duk irin wannan ta same su haka suka yi da kuma waɗanda suka biyo bayansu mai littafin a tafhil sharhi ne na muhtasar khalil ya kawo magabata daban-daban waɗanda irin waɗannan ya same su sai suka share hamma akwai wanda almajirinsa ya masa magana ya ce ai wannan ba wani abu ba ne an fahimta ai wajen zuban najasa akwai kuma wata matsala akwai waɗanda yake duk da ba shi cikin akhlaq na musulunci wani yana gidan sama in ya tashi zubo ruwa sai ya watso kawai ko ya ci wani abu sai ya ho to akwai tsotsayi kila wani ya zo zai wuce kai masa fenti ba na mantawa da dadewa ina dan karami haka dan madaidaici an aike ni kasuwa a keke na bi ta saƙo ta babban gwani ko ta nan na bi na zo daidai ramiyan wani gida aka faro kashi irin an damalmala shi din nan ana kwashewa, an juya shi an mai da shi ruwa sai kwa aka na shiga da ke can to kaga abinda nake son na ce a nan ba daidai ba ne kana ciye-ciyenka a ɗaki ka kuma yana hanyar mutane ko bawon ayaba ne ka rinka jehowa ko na gyada ne ka rinka jehowa ba daidai ba ne balantana ka yi kaki ka wurgo wata rana za ka fesa ma wani a ido ko a fuska ko kana kan bene kana watso wani abu ko mata da ke rayuwa a sama su rinka watso ruwa za su watsa ma wani wata rana in dai hanyar ana bi to ba daidai ba ne ba shi cikin koyarwa na tarbiyyar islama inda kana tafiya sai ka ji an zubo ruwa ko wani abu mai ruwa-ruwa ya same ka to kai kuma a nan kila masallaci za ka sai ka koma ka canza rigar ko sai ka wanke rigar ina fatan an fahimta a nan malamai sai suka ce a'a shin gidan na musulmi ne ko ko gidan na aljihun baya ne wanda ba musulmi ba kenan aljihun baya ba hawan aljihu ko idan gidan musulmi ne babu komai kaje kai sallaka idan gidan ba na musulmi ne ba ba su san hukunce-hukuncen tsarki ba don haka ba a tsammanin musulmi zai watso fitsari ta wundo, sai fa wanda yake bai da gaba to wannan komi zai iya amma wanda ya san abin da yake yi balantana idan kagatasa ta hada da hanyar al'umma domin ya san haƙƙin masu wucewa dole zai kiyaye ba zai yi sakaci ya cutar da wani ba sai umar Allah ta'ala ya ƙara masa yadda suna tare da wani suna tahiya sai aka waƙo irin wannan ruwa sai ya samu abokin tahiyar tashi sai ya nemi ya yi tambaya kai wani irin ruwa kuka watso na najasa ne ko na mai tsarki sai da na sai ya hana shi ta ce mai ya haɗa ka da wani tambaya abinda Allah bai aza maka ba ma'ana ba a ce ka ji kwakwam a kan irin wannan ba ana ɗaukan gidan musulmi musulmi ba ƙazani ba ne ba zai watso na jaka ba don haka ya hana shi a haka suka tafi wa kaza iza zakara wa huwa fi salati anna bi thawbihi aw badanihi au makanihi najasa haka nan mutum na cikin sallah sai ya tuna ai a tufan nan da na sa ko kuma gangan jikina ko kuma wajen da nake sallar akwai najasa mutum yana wannan tunawan nan take na najasa ta sa sallarsa ya baci ma'ana sallarsa ta baci wa iza kana al-makanu najisa amma idan wajen da mutum yake sallah waje ne wanda yake akwai najasa ba tsarki a wajen waja'ala alaihi satiran sai ya kawo wani shimfiɗa mai kauri da ya rillibe na jasa fahiran shi kuma wannan abu da ya sa akan najasan mai tsarki ne kasifan kuma yana da kaurin da najasar ba za ta yi tasiri ba ta huda shi ɗanye ne najasan ko busashe ne duk ɗaya bi musallafatin ay saqinan kalman kasifan ne yake bugayya maka ma'anarsa a luga kasifan yace bi musallafatin wato da cha mai dugo uku din nan a sama mai kaho ɗaya da dugo uku don muna da mai kaho uku da dugo uku shinin kenan mai kaho ɗaya da ɗigo uku shine ta fa'un an gane ko yawa kakkasa eh, katifa ko kanifa a kasifa sai ce ai fahina wato mai kauri mai gwabi abinda ka sa akan najasa a irin wannan ya zaki salatu sallah ta yi alaihi akan wannan shimfiɗa mutulakan ta kowane yanayi yani kowane irin najasa ce shin najasa ce ta ɗan adam ko ko jini ne jinin nan jinin yanka ne jinin al'ada ne aka kibar wata ne ta haihu jini ya kwarara ba inda za a yi sallah sai wajen Koko wani mushe ne ko ma menene yake an ka sunan najasa idan dai ka sa wannan abu wanda yake mai saurin gaske ba zai naso ba haka gama sallaka sallah yi. sannan kuma mutlaƙan mahanga ta biyu shi ne mai littafi ya kawo a mahanga ta biyu a ani abinda nake nufi da mutlaq lilmari da sahihi shin wanda yi sallan nan a kan najasa bayan aza abu mai kauri mara lafiya ne lalura ta rashin lafiya ne wasahihi ko ko lafiyan salau ne yana yi kuma koda da wani wajen kuma ka iya samun wajen din najasa ne sai ka sa wannan kai sallarka kuma akan kai matsayin da in ba yadda za a yi haka nan za a yi kuma sallar ta yi najasar a jiki ne ko a tufa ne ko kuma a wajen sallar ne idan ya zan gashi kasan akwai ba ka da ikon kaudawa ko ba wajen da za ka iya yi sai nan ko kuma ba ruwa mutulaki to haka nan za ka yi shi yasa kake ganin kamar soja a fagen fama duk irin raunin da yake da shi duk irin jinin da yake fita a jikin shi ko ya ɓata tufansa a haka nan zai sallarsa babu matsala babu damuwa da izinin Allah ta'ala sallarsa kamar ta kowa cewa lilmaridi sahihi alama rajjahahu ibn yunus bisa ga abinda babban malamin nan na mazhaba ibn yunus ya rinjayar kaga ibn yunus din nan Allah ya ji kansa yana cikin wanda suke cewa gusar da najasa sunna ce an gane ko amma mun ambata mene mafi inganci dole ne domin ayoyi sun ce wasu ya baka faƙaitin ko aya kuma ga waɗanda aka ce ana masu azaba ɗayansu bai tsarkake kansa mai barin boli Allah shi kare sosai fasali na gaba faslun shi kuma wannan fasali yana da kyakkyawan alaƙa da wanda ya gabace shi bari dai mu kai lokaci da muka aje wannan fasali zai mana bayani ne ko ƙarin bayani akan fasalin da ya gabata na najasa idan mai tsalla ya yi tsalla da najasa akwai wasu abubuwa najasa ce amma kuma musulunci yana sauƙi a kai wa musulam za mu yi insha Allah Allah ya amince mana duk alkhairi ne mun san ka'ida na musulunci kamar yadda na ambata tsazu ulama'ul usul suna cewa almashaqqatu tajlibu taifiyar. da abinda ya zan akwai wahala wajen maganinsa Ko yana haifar da a sauƙaƙe mabawa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul na alqur'ani Allah ta'ala ya ce yana nufin sauƙi ne gare mu bai nufin tsananta mana ko tsanani a kanmu kama ja'ala alaikum fi dini min haraj a wata ayar subhanahu wa ta'ala yana cewa ba mu sanya maku wani abu mai kunci a cikin addininku ba Addini yusrun wa shari'atu samhatun wal amru shura wal huququ qada'u addini mai sauki ne shari'ar Allah ta fi komi sauƙi kuma rayuwar musulmi shawara ne abinda ya shafi haƙoƙi kuma akwai hukunce-hukunce to a nan malam sai ya kama na babi ko fasali na musamman wanda zai nuna mana akwai wasu abubuwa na jasa ce takan sami ɗan adam amma salon yadda takan kasance sai aka yi masa sauki in yi sallah a haka ba komai sai ce yi ufa an yi rangwame waye rangwame addinin musulunci shari'ar Allah ta yi sauƙi ta yi rangwame an yasirin dam ga jini ɗan ƙanƙani jini asalinsa najasa ce amma banta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwanan baya mun ambaci hadisin wanda ya fanfada jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaƙan mai littafi ya ce shi wannan jini da aka yi sauƙi game da shi aka yi afuwa za ka iya sallah da shi kowane irin jini ne san muna da jinai ne iri-iri jinin yanka ne ya tsalla maka a kai ka yanke ya tsalla maka a mace ce jinin haila ya tsalla mata bayan ta yi tsarki kuma gashi ya tsalla a tufanta ko ko haihuwa ne jinin biki ya tsalla mata to daga nan kuma inda wasu nau'in jini ma duka ambata yana cikin musulakar yani kowane irin jini ne filatis na ani sawa'un kana dama haidin au nifasin au mai maitatin jinin al'ada ne jinin haihuwa ne jinin mushe ne jinin jikinka ne ka yanke in dai ɗan ƙanƙani ne ko na jikin wani to an yi maka sauƙi ba komai don ka yi sallah da shi tare da cewa da za ka wanke an fi so saboda tsafta a musulunci muhimmi ne ra'ahu fi salati shin ya ga wannan jini a lokacin da yake sallah ne sai ka kayan haka za ka duka sai ka ga jini a gaban rigarka inda dai ɗan kaɗan ne an maka sauki ya za mu gane mizanin ɗan kaɗan malam zai mana bayani nan gaba au jaha koko a wajen sallar ne a wajen sallar nan ba yana nufin sai ma ka gama sallar. ba in ka zo za ka yi sallah sai ka ga tugon jini a jikinka ko a tufarka sai ka kabbara kai ka an maka sauki an fahimta min jasadihi aw ghairihi shin jinin nan da ya gani dan kaɗan a gangan jikinsa ne ko ko ba a gangan jikinsa bane kaman tufa ko wajen da yake sallah duk gairihi ne tunda mun ambata tsarkin na abubuwa uku ne tsarkin tufa tsarkin jiki tsarkin wurin da za a yi ibada to koma a ina ne in ɗan kaɗan ne shari'a ta yi maka sauki wa yasirul qaihi haka nan shari'a ta yi maka sauƙi game da ruwan ciwo ruwan jambo ɗan kaɗan idan ka gan shi kafin kai sallah ka wanwanke idan kuma mai sabi zace ne bayan da za ka yi bayan da za ka yi hakanan za ka yi sallar ka kun fahimta don wani in ƙungin shi ya ja ruwa biyan da ya matse ya matse kuma zai sake fita to ba za ka yi ta tsayawa sallah kana wankewa kana tsayawa kana wankewa ba ne in har lalura haka take nan dai ana maganar ka gan shi ne ya taɓa rigarka ɗan kaɗan ko ya taɓa jikinka ɗan kaɗan ko ya taba inda kake zaune dan kadan to an maka sauki ka ci gaba da sallarka wasadidi da surkani wato ruwan gyamban da yakan zo da gulalle shi ba ruwa ba shi ba jini ba ya ja gule ko to shi ma dan kadan din shi an yi mabawa sauki waliyasir wani ruwa ne ɗan kaɗan madunar dirhami shi ne a wanda in ka duba shi faɗe shi bai kai dirhami ba mai ake nufi da dirhami shi ma za a yi mana bayani ya ce walmuradu bid dirhami abinda ake nufi da dirhamin nan addirhamul bagli dirhamin alfadari kun san in ka dubi jaki doki alfadari za ka ga akwai wani tabo a kafansa na gaba cikin zira'an kafansa na gaba ko wannan shi yake ne to na alfadari ai a da'iratul lati takunu bi batiniz zira Minal albagli wato wannan dan da'iran kewayen taban nan na ɗan kewaye da ya akan same shi a cikin ƙafar alfadari idan dugon jinin bai wuce faɗin wannan ba an yi sauƙi an yi sauki kana iya sallaka da shi ka yi ibadaka da shi babu komai a nan za mu tsaya insha Allah idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu karisa abubuwan da aka yi sauki kafin mu shiga sabon fasali muna roƙon Allah ya sa mun daji in Allah ya so da ake sallah sai kuma a karanta tambayoyi

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجبيني وند جزي سلم الجنازة yayi alula domin ɗaya daga cikin nau'o'in sallah ce haka musulunci ya kira ta kuma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ai ita sallah muna an san sufanta ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewan ba a ruku ba a yin sujada wannan ba zai sa ka zo ka yi ba lula ba don haka malamai ma suka ce ba a yin taimama a yi sai ga wanda ta kama shi dole ba wanda zai iya yin sallah ya yi limanci kai shi kuma ba zai iya tabarwa ba alal misali to shi aka yadda ma ya taimama ya yi kasantuwanta farko kifaya idan ka zo ka ga kafin ka yi alola za a ga matsala ba za ka shiga ka yi haka nan ba kila matsalan ta so daga wannan tunanin ne bayan allah da suka yi sun dauke maka kyakkyawan ka ana fatan allah ba zai baka haka ba tunda ka zo musamman don wannan aiki sai kuma ka raka mamaki zuwa makabarta domin ka kammala nau'i na biyu na tsira na ladan da Allah ke ba wanda ya yi sallah kuma ya raka janaba zuwa makancinka wannan shi ne daidai Kina fatan za mu kiyaye ba ita ce kawai sallar da ta saba makawar salloli ba a ah? baka san muna da sallah mai ruku'u biyu da kira'a biyu da sujjada biyu ba eh sallan kiskewan rana saboda haka kaga ita shari'a ita ke cewa ga yadda nake son ku yi tare da cewa addu'a ake yi ƙalagaba ta malam addu'a nan amina ta ne ai ba zan so ba a ke na mutu waɗanda duk za su yi mun sallah su zo ba su da Shi kila kai za ka so mai tambaya an fahimce ni ina fatan za mu kiyaye kada mu sakaci da dukkan wani abu na addini Allah ta'ala ka dakar da mu baki daya Allahu a'lam alaikum alayhi shi game da ruwa mai tsaki na kasance ba ni da yadda da ruwa idan na ga mutum ya zana bayi da shi saboda haka ba na yin lura da wannan ruwa ne, da dalili na shi ne ko wata tuna wannan ruwa ya ba shi ya abin yake Allah sarki idan ana maganan addini ba zatona sai dai a ce nassi kaza ya ce kaza hadisai sun tabbata ko da an yi wankan janaba ne da wannan ruwa aka rage za ka iya alola da shi don haka ka daina zaton wannan ruwa ba mai tsarkakewa ba ne lafiyayyar ruwa ne kawai don an je an taba ruwa mu abu mai sauki sai dai inda wani wanda kake ganin ka fi son ka yi da shi to ba ka da laifi don ka ɗeji wanda ba a je da shi ba ka yi da shi amma kada ka ce wannan ruwa ba mai tsarkakewa ba ne shari'a ta yadda an yi alola an rage a yi alola da shi ko da kuma kwanan da ake alolan buɗaɗɗe ne ruwan da ke ciki yana shiga yana komawa kai malamai ma cewa suka yi da za a tara ruwan alola za ka iya alola da shi marmatan saniya an gane ko? saboda haka yana nan bai canza daga tsarkakewarsa ba don haka kada ka kyamaci wannan ruwa sai dai in ba ka so ka yi da shi ba za a ce sai ka yi da shi ba ko ruwa ka gani a gwangwani ba ka yi bai maka ba sai ka yi wani ka yi amma dai ka san mai tsarkakewa ne hukuncin sananan a lafiyayyen ruwa matsalaki Allah ta samu daji wani yadda yake bayanin cewa game da da ya samu cikin mutum shi na iya wankewa da ruwan kumfa da kuma mutane suka yi haka da gaba su ci da waya ko wannan ruwan tawayen nan da ke wanda ya ke ganye da kuma zai iya karfafa da jima eh shi ruwan kumfa ai ruwa ne mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba don haka lokacin da ka wanke najasar da ruwan kumfa ma'ana da omo kawai ya fita kwal sai ko kuma ka kawo ruwan tauraya mai tsarkakewa to tufanka ya zama mai tsarkakewa an fahimta amma in ka kada omo ka wanke najasa baka kawo ruwa mai kyau ba mai tsarkakewa ka dauraye da shi to tsarki da shi an gane ko tsarki bai yi ba kenan saboda wannan ruwa ya canza imma a launinsa wa imma a ɗanɗanarsa wa imma kuma a ƙanshinsa wa imma duka an fahimta? kawo muje daga ni ne ko daga shi ne malama da ya ce na tambayoyi ne guda uku daga ciki na farko ɗin ke cewa dangane da bayanin da aka yi a wasan kara na nadasa game da abin da ya shafi shi yamma wanda suke cin da nasa har ka ce sai eh, an nan ba da wani lokaci wanda za a ta kiyayewa ba ka cin zakan har sai an ko hanyar tunanin da zakan gabar jikin kamar yadda shafar wani shi ne game da masu kiwo da jini galibi aka ba jinin mushin ne da shi sannan kuma sai wani lokaci a saboda shi a siyar a yanka shin yanzu cin shi ya zama to halal to tabbas bayani ya gabata jallala dabbar da take rayuwa da najasa wannan dabba ba za ka kama ta ka yanka ta ba har sai ka keɓe ta ka ba ta abinci wanda ka tabbatar da cewa ta ginu da wannan abinci sannan ka ci gaba da amfani da shi to kifi masu kiwo na shi mushe kamar yadda aka ce mushen jaki ko mushen kaji domin kila ba ko za a samu mushe ba kila kun fahimci nufina yanzu kila wasu nan suna kiwon kifi kila kajin ka ga mushen kaza da za ka kai wa kifinka ko zai wahala ina kila an hasaso abin da nake hange kila wani lokaci ne in an samu mushen ake ba su inda ba kashewa za a yi a ba su ba hmm? koko yakan fi kaman gidajen kaji ne inda ake kiwo mataccen doki su je su ta yanyana musu suna ba su hassan lahu in an samu mushen mataccen doki to mafi kyau wallahu ta'ala a alamu idan ma ana basu idan an ta samma ci to sai a shiga basu abincinsu normal na wani lokaci ya fi kwanciyar hankali kafin a yi amfani da su abinda ya sa na haka ban masu buhu na kaji ko agwagi ba saboda hatta a ruwansu sukan ci mushe duk da yake su 'yan ruwa ne kuma dabba a cikin ruwa an ce mai tsarki ne ko ta mutu amma dai mafi kyau in ma ana ba su to in aka ga an kusa sai su ko an kusa ɗaukan a yi amfani da su to zai fi kyau a ɗan keɓe wasu lokuta wanda za a ba su abincin siyaki wallahu alam ta wannan daukan da ake ana so a rasa shi da ake na koyar da shi Allah muna so da tambayoyi da karatun kai ya kai awa daya kamar da aka fara hajji gidan mutane akalla kafin minti goma da awa daya ba na awa ne sauran minti goma ko biyar za mu rasa kaya akwai takardu masu muhimmanci da su za mu rasa bijirowa da su a hankali a hankali kafin lokacin da za mu samu gaba mu kan da tambayoyi gaba daya wanda Allah ya sa yi tambaya ko kuma yana da muhimmanci da jira ya hakuri wani lokacin da yake insha Allah wa dai mu ci ko Allah ya mana gudu sannan cikin littafin da ake karatu da su akwai wasu ma'adan su rana wanda ta ya ana ya dawo saboda amfanin mu nan mutum da ba da Allah ya tabbata mana amin da wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

mu ya damu da damuwar mu Allah ka anka du'ayen mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba wa kasar mu lafiya fitintunin da suke aukuwa na kashe-kashe da tashe-tashen dabbobi da mutane Allah kai mana maganin sa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك